shi dai wannan hakimin ƙauye na Maya Sulbe da ke cikin karamar hukumar Gashika jihar Taraba jihar Hamman Gabdo ya samu nasara ne akan gungu masu garkuwa da mutanen da suka kawo masa farmaki cikin dare to amma ko ba su taki sa'a ba da nan take ya kashe biyu daga ciki tare ko da rauna ta uku daga cikin masu garkuwan shi dai hakimin hamangar da tunkarar maharan maye lokacin da suka ziyarci gidansa cikin dare kuma kamar yadda mara suka tabbatar waɗannan 'yan garkuwa su tara sun samu nasarar shiga fadarsa cikin dare kuma nan take suka zace zuwa ɗakin kwanansa to amma kuma hakimin sai na maza tare da yin kukan kura akan waɗannan mahara da ke kokarin sace shi kuma kafin kace kobo ya samu nasara a kansu tare da sharba musu takobi ga yawo jini na wuce da nan take biyu suka mutu kana kuma saura suka ranta na kare tare da barin bindigogin da ke hannunsu ganin wannan namijin kokari ne ma ya sa matamkin gwamnan jihar Taraban Haruna Manu ya kai ziyarar cefa da jajanta ga mai martaba Lamdaga Shaka Zubairu Hamangado wanda ke zama wa ga wannan hakimi inda mataimakin gwamnan ya ba da wannan namijin kokari da hakimin ya yi shi ma da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban karamar hukumar gashaka muhammad gayam ya ce ko da yake hakimin gada ya dan samu rauni a hannun da kai da ta kai an kwantar da shi a asibitin sojoji na bataliya ta ashirin da ke sarti yanzu fa yana samun sauki ya ce masu garkuwan da aka kashe tuni aka gano su sakamakon faduwar katin shaidan su wato id card kuma ya ce suna cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka adabi yankin cikin kwanakin nan kuma suka ma fake ne da sunan yan banga ko kuma yan sintiri shugaban karamar hukumar ya ce ko a makonnin nan kusan mutum goma sha bakwai ne ma aka yi garkuwa da su inda ko aka kashe uku daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sakamakon rashin biyan kuɗin fansa daga yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su shi ma dai da yake karin haske kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba SP David Misak ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanan gano maɓoyan irin waɗannan ɓata gari. Shi kwamishinan yan sanda ne an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike da shi akwai wasu takardu da aka samu a cikin waɗannan da aka yi nasarar kashewa to kaga muna za mu yi amfani da su mu tattara bayanai domin a gani irin sauransu da suka tsere kuma a tabbatar da cewa sun shiga hannu kira da za mu yi ma jama'a kamar yadda kullum muka saba ne taimake mu da bayanai ah, idan sun ga abu kada su bata lokaci su ba ma jami'an tsaro haɗin kai sannan kuma su duba wani irin mutane ne ke zuwa wajen su bi irin mutanen da dai ana ganin su da alaman cewa yan ba gari ne kada a goye su kaga idan da aka duka za mu haɗa hannu mu tabbatar da cewa mun tsare kayakinmu da kuma mu kanmu a duk inda muka samu kanmu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.